Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Inda ba ƙasa kashi na goma sha bakwai bismillahi rahmanir rahim. Ummita ta wuce fu ɗakinsu saboda fushi. Duka biyu ne ke damunta ga auren da baban bebi ya yi ga kuma wannan mugu kyakkyawa da ta gani a gidan Halima kuma daga ganin irin kayan da ta sanya kamar yana nuni da a gidan yarinyar take murna ɗaya da halima ta ce ai baban bebi ba son matar da aka aura masa yake ba ta ɗan ji sanyi amma ba duka ba don ci take tamkar da ita aka yi wa kishiyar da yamma halima ta kira Umita sannan ta ce ummita na ga kamar biki so ɗazu na goyi bayan indo ba kuma na san biki san yadda indo take a na ba wannan yarinyar da kike ganin ta idan ta faɗi abu to ki tsoron ta kuma ko menene ta fi son ta faɗi gaskiyar lamari ko wannan ƙauyen baban bebi ce Na gani ban bambanta ku ba dukkan ku ɗaya ne a wajena ba za mu rufa wa junan mu asiri ran Umi ta yi masifar ɓaci amma sitiran ne kawai ba tare da ta sake cewa komai ba. Dare ya tsala sosai amma idanun Halima a buɗe. Jin zuciyarta take tana mata wani irin suya. Ita ta rasa wace irin muguwar tsana mahaifiyar mijinta ta yi mata. A kullum tana son faranta mata amma ita kuma tana son baƙanta mata. Duk da haka bai ishe ta ba sai da ta sanya aka yi mata kishiya. ita ba ma ƙarin auren ne ko mai ƙona mata rai ba abin da zai biyo baya bayan auren shine yake ciranta wasu hawaye masu zafi suka shiga koren a idanuwanta ta sanya hannuwanta ta goge su kishin mijinta na jin zuciyarta yanzu yau shi kenan an yi mata kishiya har ta tare tuni ta fashe da kuka mai karfi tana yi tana kiran sunan Allah ta shafa marita tana jin mugun tsanin hajiyar maska komai yana da sanadi ta san ba da masifar da ta sanya ta ba to cikin ta yana nan yanzu hawaye suka shiga zubo mata tashi a hankali ta shiga ban ɗaki ta ɗauro alwala tana sallah tana kuka tare da roƙon Allah Ubangiji ya karkato da hankalin hajjiyar muska kanta ta dinga son ta tambar ita ce mata haife ta tana cikin addu'a ta ji shigowar mutum sosai gaban ta yi mummunar bugawa ganin MD da babbar riga 'yar ciki da malam malam wani son mijinta tare da kishin sai ɗarsa a zuciyarta hawaye suka zubo mata ta sunkuyar da kanta don ba ta son ya gane tuni ya gane halin da halima ke ciki jikinsa ya yi sanyi sosai ya su har inda take ya sanya hannunsa ya ɗago ta ya yi dare ta a bakin gadonta sannan ya kira sunanta da wata sanyayya murya ya ce halima ina son ki bayar zuciyarki haƙuri saboda ki taya ni yi wa mahaifiyata biyayya duk duniya babu wanda ya kai mahaifiyata kin ga kuwa dole ne in yi mata biyayya daidai gwargwado kuma kin ga wannan tunanin da kike yi zai iya haifar miki da matsala kin kwanan nan kika yi barin ciki kuma likita ya tabbatar min damuwa ce sila don Allah Halima ki rufa min asiri ki taya ni wa mahaifiyata biyayya sannan kuma ki taya ni addu'a Allah ya sa in zama adali a tsakanin ku Bashewa da kuka Halima ta yi ta rungume mijinta wani abu ya tsaya mata a rai tana jin tamkar a raba mijinta biyu kowa ya ɗauki ɗaya ya shiga raba mata wani abu a kunnenta ta saki dariya suka shiga nishaɗi gwanin ban sha'awa da sauri halima ta tashi da sun ɓata lokaci wajen farinta wa junansu cikin tsoro ta ce don allah ka tashi ka tafi wajen amaryarka yanzu fa sha biyu ta wuce ɓata ran sai fuskanin ta juyo ta koma ta asalin sojansa ya kasa tashi daga kan gadon takaicin wannan auren ya cika zuciyarsa Halima ta yi rawar da ido za ta yi kuka MD ya tashi ya kamo hannunta ya ce, To ta so ki ga kanikin ji? Ya faɗi hakan cikin salon yaudara. Duk da ranta babu daɗi a game da tafiyar mijinta. Amma ka ta tashi ta sanya doguwar rigarta. Wacce ta ji uban ado irin na arabiyan gawun ɗin nan mai duwatsu. Rigar mai hula ce shara-shara. Kana ganin kayan mutum. Da yake atamfa ce a ciki ta ɗaura ɗan kwalinta. Ta shafa turare mai mugun ƙamshi. Ta sanya half ɗinta mai ruwan gwaldin da baƙi irin kalan doguwar rigar. ta yi kyau sosai da ya kuma halima tamkar yar tsana har suka fito waje umita na laɓe ta zaro ido tana kallon su ji take kamar ta je ta shaƙe halima kowa ma ya huta tana masifar kishin baban bebi ta yi alƙawarin mutukar ta shigo gidan sai ta tarwatsa duk wannan soyayyar wacce aka daɗe ana yin ta sai ta wulaƙanta halima ta muzunta ta idan duniya gaba da sashen sarina kawai sai ta ga wani mutum ya fito ta gefen su kamar yare ya fiddo na'urar ɗaukar hoto halima ta fito da ido waje na mamakin abin da mijin nata ke shan yi san ba ta son rashin adalci a rayuwarta kuma abin da ba ta so haka ba ta so a yi wa wani balle kuma da mahausa suka ce bakin cikin ya mace na ya mace ne da aka fuskar ta canza ta ce haba baban bebi wannan fa ba adalci ba ne yau fa ranar amaryarka ce bai kamata mu shiga mata haƙƙi ba don allah mu ce rika ka zuwa kofa sai in dawo babu kyau haka Kau da kansa ya ɗaure fuska. Ita ma ta ɗaure fuskarta saboda haushin rashin adalcin da ake sanyi wa wata a kanta. Hoton farko da aka ɗauka duk fuskokinsu babu wani annuri. Da za a ɗauki na biyun kawai sai ta ga MD ya fi zugota sun kalli junansu. Tamkar a Indiya. Ya saka mata murmushi mai ƙayatarwa. Tuni ta ji zuciyar ta yi sanyi. Ita ma ta saka masa ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ya ɗago kumatunta suka kalli junansu. Karab mai ɗaukan hoton ya ɗauki hoton. sai kuwa ya yi mugun kyau kamar ka ɗauke sa mai hoto ya wanke musu abin tas tas ya ba su a emblem da ya amshi abin sa sannan ya ce wanda ya fi kyau a ciki ka yi min ɗin sa babba ka kawo mu ya ba sa kuɗi mai kauri in yawon ya tafi yana godiya sosai don ban taɓa yin hoto ya samu wannan kuɗin ba ko gidan biki ya je kuwa a ƙofa halima ta tsaya ta kasa shiga ciki ya ɗaure fuskarsa ya ɗauke ta tamkar tsana bai ajiye ta a ina ba sai a falon sarina babu yadda ta iya da ta raka shi har cikin ɗakin sarina ɗin a zaune suka same ta ta sha kuka fatar irin ta taso sosai da wani irin duba take kallon halima da md ta kalli su a sauƙi da na juna tuni wani takaici ya rufe ta dama an gaya mata matarsa ta gaba da shi ashe da gaske ne tun da gashi yanzu tsabar munafurci da iya karbunci dai biyo mijinta har ɗakin amaryarsa ta ciyar da kanta saboda tsabar takaicin abin da md ya yi mata Halima ta kalli mahaif MD ta karkatar da kanta. Wayar rarashe ta, shi kuwa bai ma san tana yi ba. Halima ta ce, Amarya ina yi ne? Ban Banza Sarina ta yi mata tana kankaɗa kanta alamun zan yi maganin ki. MD ya ɓata fuska sana ya ce, Sarina, ba magana ake miki ba? A fusaci ta juyo sanin ta ce, Naji kuma ba zan amsa ba, tunda ba dole bane sai na amsa saboda mai zan amsa. Tsabar wulakanci shine sai yanzu kai ne shigowa sannan kuma da ka tashi shigowa shine zaka shigo min da wannan munafukar ma shut up ni zaki kawo rashin da'a a gida to ban shigo ba sai yanzu din ki abin da kika dama sarina wannan dai ta ce kuma uwar gida na abar sona abar alfahari na duk wanda ke son mu zauna lafiya to ya bita ni ba sakarin namiji ba ne da mace za ta zauna tana faɗa min magana this is the last warning yana faɗar hakan ya ja hannun halima yana fitowa shi ke ɗakinsa da ke manna a falon sarina ya bar halima ta a tsaye tana tausayin mijinta har zuciyarta ta ji daɗin yadda ya kare mata mutuncinta ya kare mata mutuncinta yanzu ta yadda ko mata hudu da zai yi ba zai taɓa wulaƙanta ta ba amma fa ita ma ba za ta bari ya wulaƙanta wata ba kai tsaye ta wuce ɓangaren ta sai da tana tafiya ta gaba ana binta a baya tana cewa ta gaba kowa don haka ta wuce sashen ta tana wucewa mita ta fito daga inda ta ɓuya tana dafi ƙirjinta Ta harari bayan Halima tana cewa, hmm, ai wallahi Halima kika shigo hannuna sai kin gane shayi ruwa ne, sai na nuna miki bambanci da ke tsakanin Kano da Jigawa." Tana faɗar hakan ta shige ɗakinsu, ta yi suke indo har ta yi bacci, ta dinga harar indo don ita a rayuwarta, ta tsinta ga mutumin da ya fita komai. Sosai na ke kuka a waya tana cewa, "Wallahi Hajiya matarsa ta gama da shi, ko zuwa inda nake baya yi, ni na rasa ma yadda zan yi da shi wallahi yau sati ɗaya da kawo ni." amma babu abin da ya shiga tsakanina da shi sai dai ya kalle ni in kalle shi abin yana damuna don Allah hajiya ku yi wani abu mana wata uwa a shan mahaifiyar Sarina ta yi sanan ta ce ai auren babu dole yanzu ke ki mana ki dawo min an ce masa gajiya ne da ke da zan dinga wulakanta min ke shigo Sarina ta tana da nasanin ga mahaifiyarta don ta san ta akwai zuciya sai ta bashi da kuka sanan ce yi haƙuri ya jiya ni da yanzu kwararrashe shi ya fara koda kula ni ne wallahi ina masifar son sha jiya. ni na san in na fito ko rabinsa ba zan taɓa samu ba ki dalla can ai dole ya dinga wulakanta ki tunda baki ki son laifinsa ni dai ba ni da lokacin wani balle wani muhammad da haka ko kashe ki zai babu ruwa na wallahi kit ta kashe ta abinta sarina ta dubi baya tamkar za ta yi kuka ba ta da wata dabara da haka ta danna lambar hajiya muska ta kira ringin biyu ta daga. suka gaisa take tambayar ta ya gidan da babu wata matsala bashewa da kuka sagina ta tana cewa hajiya wallahi ina cikin bala'i a gidan nan tunda aka kawo ni sau ɗaya ya shigo ɗaki na shi ma wai matarsa ce ta ga kosa har ma muka yi faɗa a lokacin to shi ne ta zuga shi ya daina shigowa waje na ta faɗa hakan tana kuka wata uwa a shan hajiya maska ta sake sannan ta ce bani minti biyu yanzu zan yi maganin matsalar daga shi har ita matar tasa tana katse kiran sarina sai kuma ta kira md bai samu damar ɗagawa ba saboda bizi din da ya shiga na gabatarwar zaɓe sai da suka gama sa ne ya daga. sai da ya kusa ringin goma sannan ta ɗaga da masifa ta fara masa magana saboda ka mai da ni mara mutunci irin matarka shine zan kira ka dagawa to bari ka ji wallahi tallahi ni na fi ƙarfin sharin halima me aka aka yi wata halima saboda tsaba shiga haƙƙi da rashin sanin darajar matarka shine tunda aka kawo ta gidan kai da matarka kuka saka ta a gaba matarka ta hana ka zuwa inda sarina take to wallahi ba zan yadda ba kuma duk inda kake ina son ganin ka yanzu ko kuma ka ganni a gidanka kuma zuwa na ba zai haifar muku da ɗa mai ido ba daga kai har matar ta haka kit ya ji hajjiya ta katse ta ya hura wata iska mai zafi a bakinsa yana jin kowane minti da sakan yana ƙara tsanan sarina ita bayan rashin kunya ma har da shari ta haɗa lallai ya zama dole sai ta kama ta birki wai don gudun kada Sarina ta tawatsa masa gidansa. Hajiyar tana ajiye wai ta kama faɗa tamkar Halima ko MD na gabanta. Burinta a yanzu bai wuce ganin Halima ta bar mata gidan ɗanta ba. Sam ta tsane ta ko son jin sunanta ba ta yi. A cewar ta mallake mata da ita da iyayenta. da ma iyayen Halima duk malamai ne daga mahaifiyarta har mahaifinta. Hajara sai kallon mahaifiyarta take amma babu bakin magana. Don tana magana yanzu sai ta ta yi zafi. Ba ta sanya mata ido kawai. jiniyan motar su hajjara ta je gabanta ya faɗi sosai da tana masifar son yayinta ba ta son ko kuda ya taɓa shi saboda haka ta tashi salin alin ta bar ɗakin saboda gudun masifar hajiya tana fita md ya shigo hajiya na jiran iris tun kafin ya fara magana hajiya ta yi masa wankin babban bango. sannan kuma ta ba shi umarnin daga yau har zuwa sati ɗaya ɗakin ta zai kwana idan kuwa ba haka ba sai dai zaɓa a cikin su biyu halima ko ita haƙuri ya dinga ta sannan ya wuce gida ita kanta halima ta biyu rabanta da kansa saboda zaɓe da ya taho kai tsaye sai da ya fara shiga wajen uwar gidansa ya cika cikinsa da abinci suna ta hirarsu da halima da yake bebi ne suke a school idan tana nan tare ake hira yana fitowa sai ga umita ta ci kwalliya sosai ta yi kyau tamkar yar tsana ta ce baban bebi ina kwana sai ya kalli umita sannan ya ce lafiya kalau ya kalli idanta wani irin kwarjini ya ga ta yi masa ya ce lafiya ƙalau sane ya wuce ya bar ta a nan ta saki murmushi wato plan ɗinta ya fara daga yanzu ta wuce tana rawan murna tana shiga ɗaki ta buga mahaifiyarta tana ɗaga ta ce kai umma na ki taya na murna yau da na sanya kwallon nan kuma na ga alama ya yi tasiri dan baban bebi yau amsa gaisuwa ta yi umman nasu ta ce hmm, ai sai ma wanda za mu amsa nan gaba dan har ya fi wannan kyau da komai sai kin mallake shi da duk wani abu da ya mallaka sai kin kori matan nasa dukkansu suna gama wayar juyo da za ta yi kawai sai ta ga indo a bayanta gaban ta yi mummunar faduwa ta zaga ido ta kasa magana indo ta yi murmushi nan nata mai ƙayatarwa mafi yawanci in haka ga indo ta yi wannan murmushi to da wata ƙasa ko ta ga mugunta tun ranar da na fara ganin ki idon ki umita na san baki da gaskiya ko kaɗan ban gaskata hakan ba sai yau da na ji kunnuwa na. sai da ina son ki sani duk inda kika kai da iya shari ni in indo ba baya bace wajen yin karatun shari da haka kada ma ki tunanin haɗa min wani shari don a ƙarshe ke ce za ki kuka da ki umita ta ce to sai mu idan kin ji baban bebi nake so kuma sai na aure sa inda ina raye dan ni da kike gani na na gama da halima yanzu indo ta yi murmushi sannan ta ce gamawa da ita ba shi ne yake nuna gamawa da indo ba ni da zaki tambayi tarihi na da kin san wace ce ni da daga ranar kin bar wani shara a rayuwarki wanda faɗawa wa anta halima yanzu babu amfanin sa amma ki sani cusa kai a wajen namiji yana sa ka koma baya a rayuwarka don ko da an yi auren kai da kwandon shara duk ɗaya kuke tana faɗar hakan ta yi wucewarta ta bar ta a wajen riƙe da baki umika ta ji kamar ta kamo indo ta yi ta bugunta saboda muguwar tsarin da ta yi mata indo na fitowa ta ga bintu ita da yaya a halin a falo da gudu indo ta rungume ta tana ihun murna ganin ta Shi ko Alan murmushi kawai yake saboda tsabar farin cikin ganin Indo. To ni dai na zama almajiri an manta da ni ko? Indo ta saki mutu sannan ta ce yi haƙuri a Alan wallahi murnar ganin aminiyata Shi ne sa ban ganka ba. Nan da suka ta hira gwanin sha'awa. A wannan lokacin sosai Indo da Alan suka shaƙu. Indo bata san wata soyayya ba sai akan Alan. Ba komai yasa take son shi ba saboda kyawawan ɗabi'unsa. Uwa uba haƙuri, duk shirin da za ta yi sai dai kawai ya yi murmushi. don ya san indo yarinya ce sosai dama kuma bambancin babba da yaro kenan haƙuri da juriya da kuma ɗauke kai sai da ahalin ya daɗe a gidan sannan ya tafi sabuwar waya fil ya bawa indo sai da ya fuskanci sam ba ta da ilimin da za ta danna wayar duk da ya fuskanci yarinya tana da ƙwaƙwalwa ba ta wasa ba umita tana kuka ta fara haɗa kayanta tana gama ta zo ta wuce ta kusa da su indo ba ta tsaya ko ina ba sai ɗakin halima ta fito daga wanka kenan ta ganta ko kafin ta yi magana har ta fashe da kuka sosai halima hankalinta ya tashi ta fara tambayar umita abin da ya faru umita ta karkatar da kanta gefe ta fara kitsa mata kanzon kurege tana cewa anti wallahi ba zan iya zama gidan nan ba wannan kanwar baban bebin ita ce ke yi min gori wani an kawo ni aiki ita kuma ba aiki aka kawo ta ba anti ki yi haƙuri ni yanzu zan koma gida sai wata rana ta faɗa hakan tana kuka ran halima ya ɓaci sosai bata ce komai ba ta yi waje cikin fushi umi ta da wa tsaban murna halima ta same su a falo dukansu har da alam sai kuwa halima ta ce dai me yasa kike jifan umita da munanan baƙaƙen maganganu ta masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba kafin na nake cewa salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari. amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi sai wacce ta shirya ta sa a ranta cewar auren za ta yi domin cikin sati biyu kawai da yardar Allah Allah zai kawo miki mijin aure don haka ga masu buƙatar wannan zinaren haɗin za ku iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi magani na don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki ba